Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum ku da wannan dare, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar kwalambiya ke cewa karfe uku da rabi na la'asariya a yau asabar shida ga watan disambar 2025 mai jagorantar shirin yusuf aliyu harande tare da sahabo imam aliyu da saura abokan aikinmu muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin muna tafe da tattaunawa ta musamman game da ikirarin Amurka a kan Najeriya. A ce wai haka ake ma Kiristoci a Najeriya ka san ƙarya ce. Kana mulika jamhuriyar Nijar inda 'yan ta'adda ke cin karensu babu waiwaye a jihar Tilibiri. In ka je wurin aiki watakila ka dawo da rai koko ba ka dawo da rai ba. Bayan nan mu kawo muku shirin mu na mu kewaya duniya wanda Sani Shaibu manufashi zai gabatar. Daga bisani mu kawo muku labaran wasanni a takaice. amma duka mun waɗannan sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Asabar an kashe akalla mutane goma sha ɗaya a birnin Pretoria na Afirka ta kudu ciki har da yaro ɗan shekaru uku da haihuwa sakamakon harbin bindiga da aka yi a wani club da ba shi da lasisi kamar yadda 'yan sandan kasar suka fada suka kara da cewa an fara farautar maharan su uku waɗanda ba su bayyana ko su ne ne ba wasu mutum goma sha hudu kuma sun jikkata sakamakon wannan lamari a wani wuri da ake kira Solsville kamar yadda suka yi bayani a wata sanarwa da suka bayar. 'Yan sandan ba su yi bayani ko an yi harbin ne a ciki ko kuma a harabar club ɗin da ba shi da izinin aiki da ake kira Shibin. mutane uku masu ƙananan shekaru da suka haɗa da ɗan shekaru uku da shekara goma sha biyu da kuma wata budurwa yar shekara goma sha shida suna daga cikin waɗanda wannan lamari ya ritsa da su kamar yadda hukumomin 'yan sandar ƙasar suka faɗa afirka ta kudu tana kan gaba a jerin ƙasashe da aka fi yawan kashe mutane a fadin duniya inda aƙalla a kowace rana ake halaka mutum sittin. Amurka da Rwanda sun sanya hannu kan wata yarjejeniyar da Amurka za ta samar da kuɗi dala miliyan 228 ga ɓangaren kiwon lafiyar ƙasar da ke gabashin Afirka, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Amurkan ta yi bayani. Wannan ita ce yarjejeniya irin ta biyu ƙarƙashin wani sabon tsarin tallafi ga ƙasashen waje da gwamnatin shugaba Trump ta bullo da shi. Kenya ce ƙasa ta farko da ta sanya hannu kan irin wannan sabuwar yarjejeniyar kiwon lafiyar. da Washington ta bullo da shi cikin watan Satumban bana da nufin ƙarfafa ƙasashe da aka zaɓa su ɗauki nauyin kiwon lafiya a ƙasashensu. Wannan kuɗi dala miliyan 228 ƙasashen biyu ne za su samar da su. Karkashin yarjejeniyar Amurka za ta samar da dala miliyan 158 ga Rwanda domin yaƙi da cutar AIDS ko ƙanjamau da cutar zazzabin ciwon malaria da kuma wasu cututtuka masu yaduwa kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta faɗa hakan za a yi amfani da kudaden ne wajen sa ido kan cututtuka a nata ɓangaren ruwan da tana shirin za ta ƙara kudade da take kashewa ta fuskar kiwon lafiya da dala miliyan saba'in za ta ci gaba da ƙara ɗaukar nauyin kiwon lafiyar ƙasar kacokam yayin da amurka take janye tallafin da take bayarwa cikin shekaru uku a tunisia yau asabar ne mako na uku a jere 'yan kasar suke fitowa zanga-zanga kan matakan murkushe 'yan hamayya da masu sukan lamirin gwamnati da kungiyoyin farar hula da suke zargin gwamnatin shugaba kai sa'id da aikatawa zanga-zanga kan shugabancin sa'id suna karuwa inda kungiyoyin kare hakkin bil'adama suke sukar sa da yin amfani da bangaren shari'a da 'yan sanda wajen danne 'yan hamayya ta haka yake ƙara ƙarfafa mulkin kama karya a makon jiya wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar ta yanke hukuncin ɗauri da suka kai shekaru 45 ga wasu mutane masu yawa da suka haɗa da 'yan hamayya 'yan kasuwa da lauyoyi kan zargi suna ƙulla maƙarƙashiyar kifar da gwamnatin sa'id wadda masu sukar ta suka ce tana nuna alamun gwamnati ta zama ta kama karya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai yi tattaki ranar Litinin zuwa London inda zai gana da takwarorin aikinsa na Ukraine Vladimir Zelensky da kuma na Ingila da Jamus domin su tattauna kan yakin Rasha da Ukraine da kuma shawarwari da ake yi na neman kawo ƙarshen rikicin da Amurka ke shiga tsakani. Kamar yadda ya wallafa a shafinsa na X, macron ya ce ukraine ta kwana da sanin tana da cikakken goyon bayan mu wanda shine ginshikin ƙoƙarinmu da muka ɗauka ƙarƙashin haɗin gwiwar ƙasashe da suka ƙuduri haka inji ji macron shugaba macron ya ce za mu ci gaba da wannan ƙoƙari tare da amurka domin samar wa ukraine tabbacin taimako ta fuskar tsaro wadda idan babu shi da wuya a cin yarjejeniyar zaman lafiya mai ɗorewa Macron cikin kakkausar lafazi ya yatar da Allah wadai da harin da Rasha ta kai wa Ukraine a daren jiya inda ta auna cibiyoyin samar da makamashi da hanyoyin zirga-zirgar jiragen ƙasa a Ukraine. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama a India a yau Asabar ta gargaɗi babban kamfanin jiragen fasinjar ƙasar mai suna Indigo cewa za ta ɗauki mataki kan kamfanin bayan da Indigo ya soke tashin dubban jiragensa. lamarin da ya ritsa da matafiya ya tilasta gwamnati kafa dokar hana ƙara kuɗin jirgi sakamakon wannan lamari. Babban kamfanin jiragen fasinjan ƙasar ya soke tashin jiragensa ne saboda ƙarancin matuƙa jirgi. Bayan da ya gaza kimtsawa domin mutunta sabbin dokoki da gwamnati ta bullo da su na ƙayyade yawan lokaci da matuƙa jiragen sama za su yi aiki. hukumar kula da zirga-zirgar jiragen saman indiya ya aike wa shugaban kamfanin indigo takardar tuhuma inda ta bashi sa'o'i 24 ya yi bayani kan abin da zai hana hukumar ɗaukar matakan ladabtarwa wato da suka hada da cikin taron kamfanin ko dakatar da wasu manyan jami'ansa halin da ake mm. ci kuma jami'an kula da zirga-zirgar jiragen sama na indiya a makon gobe ake sa ran za su taho amurka domin ci gaba da aiki kan binciken hadarin jirgin saman kasar na boeing samfurin 787 wadda ya kashe lahirin mutane da ke cikin jirgin su mai da 42 in banda mutum daya da wasu mutum goma sha tara da suka halaka waɗanda ba sa cikin jirgin a gaida sahabo imam aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni. Tun bayan wasu zafafan kalamu da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewar ana yi wa mabiya addinin Kirista kisan ƙare dangi a Najeriya. Masana manazarta harkokin yau da kullum a ƙasar ke ƙara jan hankulan mabiya addinin Musulunci da na Kiristoci a ƙasar da cewar su farga. don irin waɗannan kalamai za su iya haddasa fitintunu da ba za a iya magance su nan kusa ba. Farfesa Yusuf Usman, masani harkar siyasar Amurka da ta Najeriya na cewa. Wato ai Hausa sun ce gaskiya ɗaya ce daga kinta zai bata. Mu da arewa nan muke zaune aka zo aka ce mana wai a Najeriya kuma a arewa ke magana. Aka je aka kai ƙara wurin Trump cewa wai a Najeriya a arewa ana ma kristoci kisan kare dangi. Kisan kare dangi wasa ne? Abinda Isra'ila take ta yi a Falastini kenan ta kashe mutane fiye da dubu saba'in yawancin su mata da yara. A ce wai haka ake ma kristoci a Najeriya kasan karya ce kuma babu addini da musulunci ko na krista da yarda ya karya amma an zake an ɗauka an je duniya an kai sanadin amerika suna ta cewa wai ana ta kakkashe mutane kristoci kuma an kai ma trump trump ya ce zai kawo ma kristocin shi ɗauki batun da dalilin da na rubuta wannan abin na ce abin mu mun ga najeriya yau shekara ta alhamdulillah biyar. mun ga najeriya najeriya wanda shugabanni masu adalci har da kristoci cikinsu janar gawan shekarar shi tara kuma mun ga mulkin da shugabanni masu adalci suka yi mana a ƙasar nan mun je makaranta mu ba su biya kokobo ba mun haɗu da yara daga duk faɗin ƙasar nan mu ba ana wani kirista ko musulmi ba Farfesa eh. idan kana cewar wannan magana ba gaskiya bane cewar ba a kashe wayannan kiristoci waɗanne alƙaluma kake da su wanda za ka yi amfani da su ka tabbatar da cewar wannan abun ba gaskiya bane. a to ai su za su gaya mana alƙalin su ba za a zo a ce maka kai barawo ba ne ka tabbatar ka gaya mana kai ba barawo ba ne mu mahaukata ne ai zaune muke kuma muna a zaune muke a ƙasar nan kuma muna da ilimi kuma mun shiga uwa duniya babu wanda zai zo ya mana ƙarya ya ce mu mu faɗi cewa ƙaryan nan da suka yi mana ba gaskiya ba ce ni da katsina nike Amma farfesa akwai sunannaki da suka nuna na cewar gashi mutanen da aka kashe musu musamman a jihar Benue wanda kuma akwai kashe-kashe da ake yi na fadace-fadace a jihar Benue da jihar Plateau da sauran gurare. Kana so ka ce kenan waɗannan ba ana yi ne don a kashe kiristoci ba? Eh to an gaya mana mutanen da aka kashe a jihata ta Katsina ko a jihar Zamfara ko mutanen musulmai da ake zuwa a kashe a masallatai ko mutanen da ake yankawa a Borno ko mutanen da sojojin Najeriya suka jefa ma bom suna maulidi a tudun biri saboda wannan abin da suke yi suna zuwa suna mutane karya a gaya mana cewa wai faɗan da ake benue wai faɗa ne wanda ake zuwa ana kashe kristoci ba a magana Fulani da ake kashewa musulman da aka baka taba fitowa eh. ka ce ga musulman da ake kashewa ko wani daga arewacin Najeriya ya fito ya ce ga yawan musulman da ake kashewa a wayannan gurare kawai ka ce an yi kashe kashe ka gane wannan ba gaskiya bane babu wani wanda ake kashewa a Katsina Sokoto Kebbi da zamfara da muke zuwa mu ce musulmi ne ba musulmi ba ne krista ni yau likita ne shekara ta arba'in da uku na aikin likita in na je in ga mara lafiya ban ganin krista ban ganin baki ban ganin fari ban ganin bafulatani ban ganin kaza duk dan adam mahalukin allah ne saboda ka wani ya zo ya tsaye mana tsirari ya ce wai wannan kaza kaza ne mu ba mahaukata ba ne. Kara goma sha ina zuwa yau shekara goma sha shida ana Boko Haram. ka san musulman da aka kashe musulman da ake yanka yau shekarar mu goma sha biyu a arewa maso yammacin najeriya da arewa maso tsakiyar najeriya ka musulman da ake kashewa jihar borno ta fi katsina eh, tsaro kashi saba'in cikin ɗari ana ɗarɗar kiristoci ne ko musulmai saboda haka wannan shashanci a ban mana shi duk rai rai ne saboda haka babu wasu kuma duk mutanen da ke zuwa america suna cewa ana kashe musulmai duk yan ipop ne yan ipop ne na ana kudu maso gabas ba a maganar kristocin su da suke kashewa a kasashen yamurai wato in muka bi su mu dole mu daga murya don muna da ilimi mun shiga uwa duniya kuma muna da gaskiya kuma muna da tarbiyya kuma mun san addinin krista da addinin musulunci ya ce trump me ya sani kan najeriya to allah ya kawo muna zaman lafiya mai ɗorewa jamhuriyar nijar ita ma bata tsira ba wajen ayyukan ta'addanci don kuwa 'yan bindiga sun hallaka malaman makaranta a gundumar filin da ke yankin Taliberi da ke bakotaka da Mali. Lamarin da ya tada hankulan uwar ƙungiyar malamai ta ƙasar inda ta yi kira da cewar mahukunta su tashi tsaye su ɗauki matakai da suka dace don kawo ƙarshen waɗannan ayyuka na ta'addanci. Wakilinmu Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. Lamarin ya faru ne a ranar Juma'a lokacin da waɗannan malamai da suka haɗa da daraktan makarantar ƙauyen sabon garin Takusa Abdullahi Asku da takwaransa na makarantar ƙauyen mai takalakiya Nuhu Umaru a kan hanyar zuwa taron kwamitin Kojes da aka gudanar a Filinge lokacin da maharan suka afka musu. kamar yadda ƙungiyar malaman Kwantaragi ta sinasef ta bayyana a sanarwar nuna juyayi da ta fitar Ga ƙarin bayani daga bakin babban sakataren ƙungiyar Sharif Isufu. Abokan mu guda biyu sun rasa su ne cikin wato halin tahiya da aiki sun je ne za su je wajen babban taro na eh, ƙungiyar nan ta da ake azawa suka haɗu da wa'annan wato mutane ɓata gari to wannan sanarwa da muka hudu mun hudu ta ne don saboda mu isa da ta'aziyyar mu ga iyalan wa'annan marigayan mu kuma isa da koke-koken mu ga magabata malamin makarantu yana cikin halin a cikin tahiyar nan da muke ciki yanzu musamman ciki yankin da babu kwanciyar hankali. Wannan ba shine karan farko da 'yan bindiga ke farwa malaman makaranta ba ko kuma ɗakunan karatu da kansu a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro. Sabili kenan Sinasef ta tunatar da mahukunta akan buƙatar ƙarfafa matakai domin ɗorewar sha'anin ilimi. malamin makarantu yana cikin halin ha'ula a cikin tahiyar nan da muke ciki yanzu musamman ciki yankin da babu kwanciyar hankali kamar yankin talabiri da sauransu a ɗauki matakai ƙwararru waɗanda ya kamata yau musamman mafi yawancin ma'aikata na tahiyar da ilimi da horo wanda ke cikin irin wannan yanki suna tafiyar da aikin su ne cikin ɗarin in ka je wurin aiki watakila ka dawo da rai ko ba ta ka dawo da rai ba da haka muka yi kira da murya ga gwamnati duk da jan kokarin da suke yi don su ga kwanciyar hankali ya dawoma cikin kasar Nijar ya dauki matakan da ya kamata ya dauka saboda a samu malaman makarantu su yi aiki cikin natsuwa. Kawo yanzu ba wata sanarwa daga bangaren gwamnati akan wani al'amari na tuntubi mai baiwa ministar ilimi shawara isufu arzika ta waya to amma ya mayar da ni wajen jami'ar hulɗa da 'yan jarida hadiza isa wacce bata ɗaga wayarta ba lokacin da na kira ta sannan bata amsa saƙon text ɗin da na tura mata ba har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto yankin tilaberi mai iyaka da burkina faso da mali na daga cikin yankuna mafi fama da barazanar 'yan bindiga lamarin da tun a wajejen 2017 ya haddasa rufe makarantu da dama yake a watan satumban da ya gabata ministar ilimi dr elizabeth sharif ta sanar cewa yawan irin waɗannan makarantu ya ragu sule mummuni barma gta hausa Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Idan muka sake koma Najeriya kuwa inda aka gudanar da bukukuwan ranar agaji ta duniya. Wakiliyarmu a jihar Borno Hussaina Muhammad ta nazarci muhimmancin wannan rana a wannan rahoton. Haka dai kungiyar agaji ta Red Cross Reshen jihar Borno ta gudanar da bikin ranar sa kai ta duniya na wannan shekara inda suka zaga cikin birnin Maiduguri don gudanar da wani bangare na shagalin bikin na bana. Muhammad Zanna Barma shine sakataren kungiyar a jihar Borno ya kuma yi mana bayani game da wannan biki da ake yi a faɗin duniya. Alhamdulillah nan Borno mun yi ah, wannan bikin ina kira ga 'yan sa kai su ci gaba da gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Domin kuwa al'umma ma ina kiransu cewa su ma su yi kwaikwayon ba da taimakon agaji because ko a gidajenmu ana bukatan taimako kuma wannan aikin da muke yi na lada ne mun yi imani Allah ne zai saka mana idan ka taimaka wani gobe kai maka shiga wani hali Allah zai sa za ka samu da za su taimake ka. Farfesa Ibrahim Umara da ke tsangayar ilimin siyasa a jami'ar Maiduguri ya ce a duk sanda iftila'i ya zo akan samu 'yan kungiyar agaji da suke sadaukar da kai don taimakawa al'umma da abin ya shafa. kuma taken su na wannan shekara shine uh, solidarity for volunteerism wato sai a bayan wanda sun sa kai saboda cutar abin da ya shafe dan adam ko a gurin fadace-fadace na insecurity ko international ko local violence ko irin natural disaster kamar flood disaster da ya faru ko pandemic kamar su covid-19 da su cholera to shi kungiya ta international red cross society shine kungiya na sadaukar da kai wanda ana ce masa volunteers organization wanda shi kasa da kasa na international ne kuma shi da kansa ya fito ne lokacin yaki ya zai a cike dan adam ba tare da lura da bangarensa ko inda kasar da take ko addini ko launin fata ko wani abu ba dan adam da yana da haƙƙi. su ma ma'aikatar kungiyar ta red cross sun yi bayani kamar haka wannan taron shine wanda red cross dai ta nuna kaɗan daga cikin irin agajin gaggawa da suke samarwa a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso Usaina muhammad gta hausa Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. mu kewaye duniya. Jama'a assalamu alaikum kuma barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Cikin shirin a yau za mu faro ne daga Najeriya inda wato majalisar dattawa ta shirya kaɗa ƙuri'a kan batun gyaran fuskar da take son ta yi wa tsarin mulkin ƙasar nan a ranar laraba mai zuwa da nufin ƙara yawan kujerun wakilci ga mata a harkar siyasar ƙasar nan. Dokar dai tana neman ƙarin kujeru ga mata a majalisar dattawa da ta wakilai ta ƙasa har ma da na jihohin tarayyar Najeriya. Da wannan dokar kowace jiha za ta samu ƙarin kujeru guda ta majalisar dattawa. har ma da birnin tarayya Abuja. Jimlar kujerun zai kai talatin da bakwai kenan. yayin da majalisar wakilai ta ƙasa za ta samar da kujeru biyu ga mata daga kowace jiha wanda jimlar su ya ta samu kujeru saba'in da hudu kenan jimla na mata kawai dokar dai za ta samar da ƙarin kujeru uku a majalisar dokoki na jihohin tarayyar najeriya don so wakilci mazaɓin ɗan majalisar dattawa na yankin kowace jiha wato senatorial district. Manufar wannan dokar dai shine ta yi gyara a matsayin Najeriya wacce ta kasance ta 178 daga cikin 187 waɗanda suka fi ƙarancin kujerun mata a harkokin siyasar ƙasar. Kididdiga dai ta nuna cewa mata su ne kashi hamsin daga cikin ɗari na yawan al'ummar Najeriya, amma duk da wannan yawan kashi hudu da ɗigo biyu bisa ɗari kacal su ne suke da kujeru a majalisar dokoki a Najeriya. Dokar dai ta samu goyon bayan manyan ƙungiyoyin harkar kula da mata masu tsara dokoki na ƙasa har ma da ita kanta wato hukumar kula da harkokin mata ta majalisar ɗinkin duniya duk sun goyi bayan wannan al'amari. To amma masu yin sharhi akan harkokin yau da kullum suna ganin cewa hakan zai ƙara nauyin kuɗaɗen da ake kashewa ne akan uh, harkar gudanar da gwamnati saboda haka su ganin su bai dace ba. dokar dai tana buƙatar samun kashi biyu bisa uku na ƙuri'un da za a kaɗa wato a majalisun kafin a amince da ita ta zamanto doka. yanzu sai mu cilla ga gabas ta tsakiya ana ci gaba da gwabzawa tsakanin isra'ila da iran jifa-jifa a baya bayan nan ma isra'ila ta kai wasu sabbin hare-hare a labanan kan hezbollah a kudancin kasar inda rumbun makamanta suke jirgi a can wurin duk kuwa da yarjejeniyar da aka cimma na tsagaita wuta a cikin watan nuwamban bara Ita kawo Iran tana ci gaba da shirinta na kera makaman kakkaɓo jirage na drone wato marasa matu. Gefe guda kuma tana ci gaba da sake gina makerar makamanta masu linzami bayan har haren da Isra'ila ta kai kwanakin baya akan tashar kere-keren na waɗannan makamai. Duk da haka ana ci gaba da tattaunawa na diflomasiyya tsakanin lebanon da isra'ila yayin da faransa da amurka suke sa ido don samun sahihin daidaituwa na tsagaita wuta a tsakanin kasashen biyu rahotanni dai na nuna cewar da alamun kasashen biyu sun gwammace su ci gaba da fafatawa tsakaninsu. yanzu bari mu karkata ya zuwa batun Ukraine da Rasha. Har yanzu dai waɗannan ƙasashe biyu ana ci gaba da tattaunawa tsakanin juna wato Rasha da Amurka game da samun sulhu da zai kawo ƙarshen yakin da ake gwabzawa tsakanin Rasha da Ukraine. Shi dai shugaba Vladimir Putin ya gana da wakilan Amurka na musamman da suka hada da Steve Wickoff da kuma Jerry Kosher. wato sarkin shugaba Trump. A ganawar tasu sun tattauna a akan tadawalin da Amurka ta tsara na sulhu. Shugaba Putin ya amince da wani sashe na sharuɗan. Kana kuma ya yi fatali da wasu da dama inda ya ce ko kaɗan Rasha ba za ta taɓa amincewa da su ba. Vladimir Putin ya bayyana tattaunawar tasu a matsayin wajibi kuma muhimmi ta cimma sulhu tsakaninsu. a sabon dadawalin da amurka da ukraine ɗin suka tsara na sulhu ita dai ukraine ta fi son wato ƙawayenta na turai su kasance cikin wannan tsari na sulhu da ake tattauna a kai lamari mai wuyar amincewa ga shugaba putin manyan sharuɗan da suka daƙile cimma daidaituwa na samun sulhu a tsakanin ƙasashen biyu sun haɗa da batun yankin ukraine da ke karkashin wato kasar rasha makomar ukraine a siyasance kuma dagewar da rasha ta yi na samun cikakken ɗaunin iko a yankin donbass na ukraine da ke karkashinta wanda ta mamaye da jimawa ukraine ta dage a kan neman sahihin sulhu tsakaninsu yayin da kuma rasha ta fi son ta ci gaba da fafata yaƙi har sai an cimma sharuɗin da take bukata da alaman dai tsugune bata ƙare ba tsakanin waɗannan ƙasashe na kawo ƙarshen yaƙin da ke tsakaninsu duka duka dai a nan za mu dasa aya cikin wannan shiri sai kuma mako na gaba sani shi abu malufashi amurka ke magana. Da haka muka zo ga labaran wasanni. Kungiyar kwallon kafa ta sufa Eagles ta nigeria ta zabi Wilfred Indidi dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Basecta a mazaunin captain na kungiyar kwallon kafa ta sufa Eagles wanda zai jagorance ta a gasar cin kofin kasashen Afirka na shekara ta 2025. Hakan ya biyo bayan ajiye takalman taka leda wa kasarsa William Trust Ekon yi a makon da ta gabata. Dan wasan dai ya fafata wasanni 71 wa tawagar kungiyar kwallon kafa ta nigeria tun daga watan Agusta na shekara ta 2015 da ya zamo dan wasa a kungiyar. Ndidi ya fara buga wasansa ne a wasannin 'yan kasa da shekara 17 wa tawagar kungiyar kwallon kafa ta Najeriya daga bisani ya haura na 'yan kasa da shekara 20 daga nan kuma dan wasan ya haura babban kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles. za mu leƙa nahiyar turai inda za mu leƙa gasar premier league na kasar ingila mako na sha biyar watan disamba ta kama da ake mata lakari da watan ne da manyan kungiyoyi kan sha kashi bayan gajiya da suka yi a bangaren wasanni yanda kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta sha kashi a karo na biyu kenan a gasar premier league na kasar ingila aston villa ne ta doke arsenal da kwallo biyu da ɗaya a sauran wasannin kuwa newcastle ta samu nasara akan bolle da kwallo biyu da ɗaya sai tottenham ta doke brentford da kwallo biyu da nema manchester city ta samu nasara kan sunderland ne da kwallo uku da babu everton ta doke nottingham forest da kwallo uku da nema bournemouth da chelsea can babu ci har yanzu dai arsenal ita take jan ragaman teburin gasar premier league din da maki 33 za mu laika babban gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a fafata a shekara ta 2026. Wasu hasashe na nuna cewa manyan shahararrun 'yan wasan kwallon kafa ta duniya Lionel Messi mai wakiltar kungiyar kwallon kafa ta Argentina da kuma Cristiano Ronaldo wanda yake fafata wa kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal. Ka iya haduwa a wasannin cin kofin kwallon kafa ta duniya yadda Lionel Messi yake yunkurin ganin cewa ya lashe kofin a karo na biyu yayin da shi kuma Cristiano Ronaldo yake yunkurin lashe kofin tallafin a karon farko a tarihinsa. yaya abin take za mu ji daga gare ku. biyo mu mu na sada zumunta domin tafka muhawarar yadda abin zai kasance. Bala Dahiru, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. A yau Asabar an kashe akalla mutane goma sha ɗaya a birnin Pretoria na Afirka ta kudu ciki har da yaro ɗan shekaru uku sakamakon harbin bindiga da aka yi a wani club da bashi da lasisi kamar yadda 'yan sandan ƙasar suka fara suka ƙara da cewa sun fara farautar mutane uku da ba su bayyana ko su wane ne ba wasu mutum goma sha hudu kuma sun jikkata sakamakon wannan harbi. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na wannan daren naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu ranar litinin da safe karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe biyar agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin. Ni kuma da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara wani lafiya. Bis salamu